kasance tare da samun bayanan dukkanin abin da kake so dangane da duniyar dambe ku kasance da ɗaɗaɗan wasannin gargajiya na dambe a san hausawa masu ƙayatarwa a duk inda kuke awayoyinku na hannu ko kuma kwamfutocinku. masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda muka muku alƙawari cewa idan me duka ya yarda in Allah ya so ya yarda yau za ku ji da Ramadan live to da a kwanakin baya mun ce uku ga wata da wani azumi za mu yi live to Allah bai yarda ba sai a wannan rana muna shida ga watan azumin watan ramadan a wato kuma wannan labi ya samu to alhamdulillahi da farko ramadan me za ka fara cewa al'ummar musulmi ga baki ɗaya da shigowa cikin wannan wata mai alfarma mai daraja assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh al'ummar najeriya ga baki daya masu kallon mu da gwamnati alkhairi ina yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kawo mu wannan wata na azumin watan Ramadana da kuma gashi wanda hutu muna ibada to irin ce Allah a shi wa mu Allah ka fi mana kurakuran mu Allah ya sa ka biya ni to masu kallon mu alhamdulillah kamar yadda muke muku alƙawari na san yanzu wasu suna tare da mu live kuma suna ganin mu da Allah wayanda kuke tare da mu live kuna jin mu idan kun ji sound ɗinmu ya yi normal ya yi normal to ku rubuto yanzu ku gaya mana cewa sound ɗinmu ya yi normal inda yar gargada ku gaya mana domin mu gyara yanzu haka insha Allah rabi tunda na ga cewa mutane sun fara hauwa a mutum ashirin da hudu kun hawo muna tare da ku a wannan lokaci a ah, to alhamdulillahi ga wani nan baban gida Dunis ya ce a gaishe da kai Ramadan me zaka ce baban gida Dunis to ina yin fata alkhairi ina amsa sosai ina amsa ina yin fata alkhairi sosai to ga Sa'adu Hamisu Ibrahim shi ma Sa'adu Hamisu Ibrahim ya ce a gaida uban fada ina amsa to ga Abubakar Rabi'u Rambo shi ma ya ce assalamu alaikum Ramadan ni gurma ne amma wallahi ina ƙaunar sai ina yin fatan alkhairi ne ina ina To, masu kallon mu dai muna tare da Ramadan. Kuma alhamdulillahi muna cikin wannan wata mai alfarma kamar yadda muka muku alkawari cewa in Allah da za mu shigo live mu haska wannan live a wannan lokaci. Ramadan an fara yankewa to gashi na dai sakonni ma dai sun fara shigowa da yawa sai dai ku hakuri mun ɗauki wani ba za mu ɗauki wani ba amma ya kuke jin samun namu da ni da Ramadan Garba saboda ina so mu tabbatar da cewa sawun ɗin yana zuwa kunnen ku daidai da yadda muke yin bayani kamar yadda kuke shigowa to alhamdulillah na gani kamar a su yusuf ga suna suna ta shigowa dai da sakonni ga auta shi ma media shi ma ya shigo ga kuma rabi'u zango shi ma ya shigo ga kuma to duka dai abubakar mun ne muku fatan alkhairi a ramadan garba a cikin wannan tattaunawa ta mu. ramadan an ga inda ka zama zakaran gwani dambe a najeriya da yawa kuma mutane kowa ya san dai ba yin ka bane yin Allah ne to Ramadan garba da yawa wasu suna cewa wai ai Ramadan inda kake kokarin nan Ramadan ya mori malami dan in dai a Kano za a yi dambe da Ramadan da wuya a yi dambe ba a bige ka ba a baka bige ba Ramadan zai ce da wannan to gaskiya ba ai na mori malami ne ka san kana taka Allah Allah shi gaskiya ba ka bane eh. waje iya abin da zai in zai yi wasa siya ina yi ko ba ko ko na san mutanen jihar Kano da iya iyaye na na jihar Kano da yan kallon su ko da na jihar da ma na jihar Kano su fota na na kasashe da wanda ba inda suka zai yi wa da suna da mm. Allah. Na gode dole addu'a da yan Saudiya. Da yan Saudiya. suke ka'awa ka'awa su ji labarin zan yi dambe zan yi babban wasa su ma kayan da addu'a eh. mu kuma ni ne dai addu'a ko ina a ganuwa habu ramadan ni zuwa yayin bayani ɗazu a wannan lokaci to ramadan garba akwai magana ta biyu wata ma take ta yawo an ce ramadan kai yi kisa a gidan nan ba zai kirgu ba wai amma abin mamaki wai an gaba hagun mai tasala ya zo ha gidan nan ya kashe ka amma ka fi shi da gudu ka ce baka yadda ba wai yaya wannan abin yake <laughs> ba na fi shi na ce ba zan yadda ba eh. dan bigewa ya bige na'am kisa biyu da ɗari gaskiya ne ya bige na bige ne ka san wani abu lokacin da ɗan mun ya zai taɓa sanin yi masu sai daga ba ni kan da na biye na bi shi da zo yaya ya sai eh irin na zo ina da na sana abin da na mai shi da gudu ni kira ba daɗi a zuciya ta ni kira ba a sare na ne wannan abu saboda na san dan bace tana mm. zuwa ni ma horon da dole muna ya dole sai haka bige shi ya sace ya kai na kai naushi ya bani waje na zabe ban ma san laifin da na fara na biyu shi na gudu ba eh, kai kan kake kamar sai fi mamun ko wallahi dai nake kamar ma yanzu aka fara da ma a lokacin eh ni ban ma san na faɗi ba eh ni bai shi ne a tunanin na fita da gudu ne eh. ka san cikin zafin rai cikin zuciyar da cikin zafin rai da mutum da zai san sun yi to amma kuma ramadan akwai wata kalma da ka faɗa yanzu da yawa za a ga cewa wani damben za ka ga wasu musamman supporter na jama'a suna cewa sarewa kai wasu kuma suna cewa ai kuma duka ne ya kai da kai amma kuma yanzu da yawa mutane sun ce baka san ka faɗi ba to misali baka san ka faɗi ba za mu wacce ko kuma ƙarfin dukansa ne yasa har baka san ka faɗin ba a ƙarfin duka ba ne mm. ni ƙarfin duka na ne yasa ni na faɗi ok da ka kai dukan ka da na kai dukan da ƙarfi ai ba ni ya wuce eh ka wuce ne ne gala eh kuma da nan yake zafin rai yasa ni na ka ji cewa eh kai amma za a yi wannan abun da to na ma dai eh a zo a ci gaba da damma a zo a ci gaba da damma <laughs> to masu kallon mu da kuna ji mu da uban faɗa ramadan garba ramadan saboda duba da yin azumi dama mun ce za mu yi muku live na minti goma insha Allah rabi dan mu dan taba saboda alƙawari da muka yi da kuma masoyansa wanda suke faɗin a faɗin Najeriya gabaki ɗaya insha Allah rabi wanda za su ga wannan live damu da ni da Ramadan Garba Ramadan kana da masoya musamman a faɗin a Saudiya me fatan ka da su Fata na da su ba wanda zan ce su ina musu fatan alkhairi sosai mm. dan Allah dan Allah su gaba da yi wa addu'a cikin wannan wata addu'a Allah ya taimake ni mm. Allah ka bani abin da zan taimaki yana da wannan fatan da nake musu kenan a cigaba da kayan da addu'a kuma ni ma ina musu fatan alkhairi sosai na gode na gode Allah ya saka alkhairi to wannan kuma ba ku alkawo eh. sai mun dashi da ta gaba akwai magana a kai shi to wani bawan Allah ga shi nan Ali Abbas ya ce Ramadan ina gayyata ka shan ruwa to Ali Abbas kana gayyata shan ruwa ba mu san inda kake gayyata ba kan ya ba hago ya bige kana ba da eh, kana zancen cewa baka san ta faɗi ba to duka dai masu shigowa saboda yanayin haske dan harsashe ne bai mana hangowa a haka sai dai ku yi haƙuri da lokaci akwai hira da za mu yi ta gaba wacce za mu gayyaci Ramadan bayan sallah in Allah ta ko kuma duk da za mu shiga lokacin sallah saboda yanzu azumi ne yamma ta yi an yi abin da muka ce za mu yi na minti goma yanzu muna da minti bakwai sauran mu minti uku a wannan lokaci a cikin minti uku ramadan za mu tsaya mu ɗan tattalin wayannan mutanen Wani mu karanta mu ji me suke cewa ga wani abubakar rabi'u ya ce ba wani bakin hannu ne ya bige ka ba wani hannu ne ya bige ka to ba matsala ba matsala eh, ya dauka ga kuma nu ya ce ba hagon zayyanu yana jiran ka da hagon alkawoji shi ma yanzu yake faɗa ya ce yana jiran su suma. Ba wa alkawoji ba da shi ba eh. zayyanu ba da shi. Eh, wadda ka ta su yanzu dai su ma kai bayan sallah kana jiran su eh. to kun ji eh, masu turo da komen ramadan garba ya ce duk yana nan yana jiran su kuma su ma ba wai ta suna yake ba tukunna yanzu ta manyan su yake hari a inda yake faɗa da to amma kuma da yawa mutane suna cewa kana cewa kana harin dogo mai tukasara wai ga bagon sa ya gagare ka tsallakewa kuma kana harin dogo wala bagon sa bagon sa da ya bige ni hmm. dubu ɗari biyar har dubu ɗari biyar har rabin miliyan an sa a nan gidan eh. idan mu da shi ya ƙi ya mun baƙin ciki shi ga shi a banza ta warriors ta ɗaura da shi na mai duka ɗaya. idan aka samu ko wannan kuɗi in aka samu na rabin miliyan da shi aka ce zai haka za ku samu amfani da kun buga lamba ya Allah ya rubuta ciki to amma da ka san shi Allah ba ya ba ame da bara eh ne duk dan dambe ya bige abokin dambansa eh zai yi a ce ko da shi da nasara ba ko ne dole ya Allah ya arame da na rama wataran gaskiya ne ah, akwai akwai gurbawan da ya bige ni wanda ban bige shi ba har hmm. kamar ya an tarasa hmm. ana ganin kamar ya bige ni ya bige ni mun yi dan mura shi gab da Allah mun mura shi eh na kasa in bige shi ba ya haka bane ba ita faduwa a dambu zuwa take gaskiya ya Allah a ramu rana akan shi biyu. na rama haka kuma in da biyu da biyu bashi ba. sai hau bayan biyan bashin da yayi Batu ya biya eh, ba ɗauka. dauka eh. ta ta biyo kai daga baya in dai ana Kuma dai ba kamar yadda kake ba za ka cawo bashin banki ne Eh, a siya biya eh. babu alkawarin da ya ni uku ce ta uku a aka ƙara aka aka a ƙara ne akai eh. to yanzu kai da kike da shi nawa nawa kike da shi a bara da kisa uku da biyu kike da shi ta masa uku na mai uku iya maka biyu na mai babu zayani fa babu zayani kisa biyu da ɗaya da shi kuna biyu da ɗaya da shi ya mai kisa biyu na mai kisa ɗaya amma shi ma a biyu zuwa na biyu da nake ne ya fashi ya mai za haɗin Ah, kuma ba dina ba eh ba dina ba za ka ai a yanzu haka ba ko ka abun da gidan ba san ba da mun kasuwa yake hmm. an samu da dan man laraba da shi a nan gidan hmm. da muka dawo daga Lagos eh. An samu da dan man kuɗi da shi washe gari ya gudu ya yi wuce ka tsaya ya ki tsaya tun daga lokacin ma ba ƙara samu da wata gasa da shi gaskiya ne To, duba da yanayin lokaci a Ramadan Garba yanzu mun shiga minti goma cif cif yanzu a ƙarshe abinda za mu yi minti ɗaya za mu ƙara wanda za ka rufe da shi wanda za ka wa iyayen gidanka bangaje mai alfarma a wannan lokaci. Sannan kuma kafin kai wannan ga wani bawan Allah ya shigo shi ma Nuhu Habu ya ce in ka isa ka bar Kano. <laughs> wai kai da jimla wai ka to kai da ramadan tsoron ka suke fa Kano ba wallahi a kan da ne gore ka ke je eh sun ce ai mutumin da ya je mutumin da ya shiga Kebbi ya shiga Sokoto yawa kada aka Sokoto ya rasa shafa to Ramadan Allah shi ma albarka ka tsakonin wani abu da yake so da ma nake so in yi maganin maganar a wannan lokacin ga nika ka namanta. Eh. an yi magana zuwanka jihar Kebbi amma wai an ce wasu 'yan tururuwa ka je ka bige mutum biyu <laughs> wai gwanayen ba sa nan ka shiga masu turu ruwa ne wai da aka ka zo abin ya bata musu rai suka ga cewa ka shigo ka ce ba kowa suka ture kuransu suka shigo ka bige su ka fito ko lokacin da zai ke ya yayan tarasa ne yayan tarasa za a ce ba goli bane ba sa eh. wata ne za a ce musu ba gwanaye bane ba banda su ne su shagon na Hadiza su ma duk gwanna ne duk suna dambara su babu yan sanda su waye to da aka na je na musu wannan barna duk a cikin su rasa kama da suka su bon to a watan hira da muka da a watan yabbiyar ya ce ya yi ka tuba riga har da magiya ya zo ne ma wa to tubewa ali ya yi wallahi to ali ya yi wallahi da yake ta ya ce wai ka tube ka bashi dambe ka ce a'a wai sai dan a Kano ne wan bada ya zo wan bada eh ani wan bada ne wani sauki yanzu da kyamun ma ka shiga dai ah, to da ka shiga kyamu ya yaƙi ne ta kashe ka da na shiga kyamu mm. ni kyamu ba wai na shiga wani idan ba wani kana ji mm. na shiga ne saboda iyayen gida na masu yana masu so su gani ah. kan wanda ba saba gaina bai da ayi bai da ayi mm. wani na shiga kwana biyar ne a kwana biyar ɗin nan kwana uku ne kwana biyar ne ne dan uku ne kisa ko ba wai da ni dan ba na ji ba don kaga a lokacin ana gobe za mu tafi birnin cabbi na fada akan babur da dai azzima nan ina na je da bi ciwo nan na bi ciwo nan kafafuwa na gugu. Hmm. to amma a haka saboda ce na shiga mai dan ba a haka ne dambe da wannan raunin ne dambe ne kisa uku a lokacin hmm. a jihar Kebbi a jihar Kebbi hmm. kuma na zo na shiga Sokoto don man fashin na bige shagon da dan suru a Sokoto na je mina na je mina na bibbige musu yan dambe na je ninja na je ina ne na je Lagos na je ina ne wai kuma a cikin wai na yawo na je Katsina na je Abuja ka san wannan zai ga kawai sai dai ya faɗa kawai daɗin bakin sa eh, amma ya san ni eh. ban faɗa ai yana yawo to shikenan kun ji masu kalmar sauraron mu ban faɗa fa bai tsaya guri ɗaya ba kuke cewa in ya isa ya Kano to kun ji inda fa ya fita yakin har jami'ar da ake faɗa ta jihar Kebbi uban faɗa ya shiga ya ratsa ta kuma ya fito ya shiga neja ya fito ya shiga Abuja ya fito to ba su labu ina kuma kuke so Ramadan ya je Lagos ma ya ce ya je nan ya je Asaba ya je Delta ya je Asaba ina na guri ne ya rage a duniyar dambayin da Ramadan zai zai ci insha Allah da Ramadan za mu yi buɗe baki bayan sallah to bayan Allah ba mu sani ba dai akwai lamba baya ka bugo kuma dai wani babban sako ne kake da shi insha Allah wa muna tare da Ramadan ko me dai ka turo ta bangare na kuma magana ce za a gaya Ramadan insha Allah nu shi dan dambe Kano oh shi dan damban Kano ne to ba matsala din da yanzu ka ji bayanin Ramadan inda ya yawo yawo akwai ina ba za ka ce iya Kano kawai ya tsaya ba masu kalamar sauraron mu kuna tare da ni mu Musbahu Kano YouTube a koda yaushe wanda muke kawo muku to sito baban Khadija sannuka da shigowa Yusuf Abubakar Ramadan Ramadan hassada ce suke maka kawai gabaki ɗaya ka rabu da su to ga wani jamus na shi ma ya tare ma rabu da kafin a je ko ina to ba matsala insha Allah da abin da ke yan kallo da su ta arewa da na gura ma da na jamus da musu ta fata alkhairi can to Allah ba mu sa'ada amin ku biyo mun Allah da wannan lokaci da muka ga muku dab da sallah za mu tattauna da Ramadan Garba in Allah ya suwa da Ramadan mun gode to masu kallon mu dai kuna tare da ni kun ga Ramadan Garba mun ga muka kuma tattaunawa da shi insha Allah rabbi duk da su da yawa mun ga mutum kusan 30 ne wanda suka biyo mu a wannan live da muka yi kuma in Allah ya so ya yarda ku ci gaba da biyo mu za ku same mu live nan gaba muka shirya don wannan dama mun zo yi muku ne saboda alƙawarin da muka yi kada ku ce ba a cika alƙawari ba muka kokari muka yi wannan saboda haka in Allah da ku biyo mu nan gaba in Allah za ku same mu da Ramadan Garba Ramadan mun gode Allah saka da Eh ba matsala.